farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu kenan a jirin shirye-shiryen da muka saba zo muku da su a kowace rana. To da Allah jirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labaran. bayan hakan akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na mu koyi harshen farsanci wanda yake ɗauke da darussa na koyan harshen farsanci daga nan kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa bayan hakan akwai shirin nan na labarin wasannin mako daga nan kuma sai tarbiyyar iyali tsoron dai na daga cikin jirin shirin da zamu kamu ko a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu da farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. Tumar da masu sauraro yanzu kuma lokaci ne na labaran duniya. Jagoran Jun Jihar Musulunci na Iran ya bayyana cewa Musulunci yana baiwa mata matsayi mai girma da daidaito tsakanin maza a rayuwar zamantakewa da siyasa yayin da yake Allah wadai da al'adun kasashen yammacin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a kawo ƙarshen mamayar Isra'ila Palestine da kuma janyewa daga tuddan Golan na Siriya. amurka ta soke ba da mafaka ga 'yan kasashen afirka wato wasu kasashen afirka guda goma yanzu kuma lokaci ne na labaran duniyar tare da ni hassan barka agadis jagoran shun juhal musulunci na iran ayatollah said halimin ya bayyana cewa musulunci yana baiwa mata matsayi mai girma da daidaito tsakanin maza a rayuwar zamantakewa da siyasa yayin da yake Allah wadai da al'adun kasashen yammacin duniya game da mata. Maganar Alkur'ani game da asali da halayen mata ita ce mafi girma, in ji Ayatollah Khamenei a ranar Laraba a wata ganawa da dubban mata daga yankuna daban-daban na ƙasar Iran. A cikin jawabinsa jagoran ya yi nuni da halayen Fatima Zahra amincin Allah ya tabbata a gare ta, ‘yar annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma zuri'arsa. yana mai ban matan iran saboda suna samun wato wahayi daga irin wannan haske mai shiryawa da kuma ci gaba da daidai da manufofinsu a musulunci a cikin zamantakewa kasuwanci ayyukan siyasa samun damar shiga mukamai na gwamnati da sauran fannoni mata suna da hakkoki iri ɗaya da maza daga cikin hakkokin mata ya ambaci adalci a cikin ɗabi'un zamantakewa da iyali tsaro mutunci da girmamawa da kuma daidaiton albashi ga daidaikun aiki inshora ga mata masu aiki da takamaiman tanadin hutu iran ta yi watsi da zarge-zargen da wakilan gwamnatin isra'ila da gwamnatin yemen mai barabu suka yi a zaman taron hukumar kula da wato harkokin teku ta duniya iomo karo na 34 a wata wasiƙa da ta aike wa sakatare janar na imo arsenio dominguez ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran a kungiyar da ke london a ranar laraba ya bayyana damuwarsa game da yadda isra'ila ke sarrafa hukumar imo don cimma manufofinta wasikar ta jaddada cewa wannan ɗabi'a tana wargaza kwarewar hukumar ta majalisar ɗinkin duniya a harkokin teku tawakar iran ta kara da cewa waɗannan zarge-zargen marasa tushe wani bangare ne na wani tsari da isra'ila ke kokarin lalata dokokin ƙasa da ƙasa ranar hanyoyin da suka shafi bangarori daban-daban da kuma kawo cikas ga ayyukan tsarin shugabanci na duniya a cikin wannan wasikar tehran ta bayyana waɗannan zarge-zargen a matsayin masu adawa da masu tayar da hankali tana ganin su a matsayin wani yunkuri na karkatar da hankalin kasashe mambobin imo da take da da keta dokokin kasa da kasa da isra'ila ke yi akai-akai wasikar ta kuma ta ayyukan isra'ila da suka sanya tsaron teku da 'yancin zirga-zirga jiragen ruwa cikin hadari tana mai ambaton kame jiragen ruwan agashi na duniya da ke hanyar su ta zuwa gaza da sojin isra'ila ke yi yayin da jiragen ruwan ke yankin palestinawa babban taron majalisar ɗinkin duniya ya amince da wasu ƙudurori guda biyu da ke kira da a kawo ƙarshen mamayar isra'ila a palestine da kuma tubdan golan na syria kasashen jibusi jordan mauritania qatar senegal da palestine ne suka gabatar da daftarin ƙuduri game da palestine kasashe 151 ne suka kada ƙuri'a a kan hakan yayin da kasashe 11 ciki har da amurka suka ƙi amincewa da hakan sai kuma wasu 11 da suka ce su kan bar ruwansu kudurin da aka amince da shi ya sake tabbatar da alhakin majalisar ɗinkin duniya game da batun palestinu tare da yin kira da a kawo ƙarshen mamayar isra'ila a yankunan da aka mamaye tun shekarar 1967 yayin da yake goyon bayan samar da kasashe guda biyu a matsayin mafita babban taron ya kuma amince da wani kuduri wanda masar ta gabatar yana kira ga isra'ila da ta janye daga tuddan golan na siriya tare da bayyana mamayar a matsayin haramtacciya an amince da kudirin da ƙuri'u 123 bakwai kuma suka ki amincewa sai kuma 41 da suka ce sukan ba ruwansu amurka tana cikin waɗanda suka yi adawa da shi wannan kuduri ya bayyana cewa mamaye da kuma kwace golan da isra'ila ta yi ya saba wa kuduri mai lamba 497 na majalisar na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda aka amince da shi a shekarar 1981 a cikin sharhin farko da ta yi bayan amincewa da kudurin ma'aikatar harkokin wajen siriya ta bayyana cewa tana kira ga isra'ila da ta gaggauta janye daga dukkan tuddan golan da ta mamaye to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran rundunar sojan ruwa ta rgc ta fara wani atisayen soji a yankin kudancin iran a tekun fasha wanda ya ƙunshi rundunonin sojoji da kuma da dama an yi wa atisayen lakabi da egtedar wato ikon ƙasa domin girma kamandan da ya shahada muhammad naziri wani babban jami'an sojan ruwa na irgc ana gudanar da atisayen a cikin ruwan tekun fasha yankin tekun nazet abu musa gritar tomb liza tomb da tsibirin siri mashigar hormuz abu lura ne cewa muhammad na zai shine kwamandar rundunar kwamando na rundunar soji tarwa ta irgc an san shi sosai a iran saboda rawar da ya taka wajen kama ma'aikatan jirgin ruwan amurka goma maza tara da mace ɗaya wanda suka shiga ruwan iran a ranar 12 ga watan janairun shekarar 2016 an kama su ne bayan da jirgin su ya nutse cikin ruwan iran kusa da tsibirin farsi wani sansani a tsakiyar tekun farisa wanda ya kasance sansanonin jiragen ruwan kai hari na gaggawa na rundunar tsaron zuwan juhal musulunci tun daga shekarun 1980 gwamnatin amurka ta sanda suke mafaka ga wasu kasashen duniya 19 waɗanda suka hada da na afirka guda goma wannan matakin ya zo ne bayan harin da aka kai wa a washington kwanan nan kuma ya shafi kasashe 19 da suka hada da chadi congo equator guinea eritrea libya somalia sudan burundi saliyo da kuma togo a cewar wata sanarwa da hukumar kula da shige da fice ta amurka ta fitar sauran kasashen su ne afghanistan birma haiti iran yemen cuba laos turkmenistan da kuma venezuela sanarwar ta umarci ma'aikatar hukumar da su rike duk fam din bukatar zaman bafka ba tare da la'akari da kasar da yake ba har sai an sake duba shi wannan ah, wanda ake wato wannan shawarar ta zo ne bayan da shugaban Donald Trump na Amurka da ministan tsaron cikin gidan Amurka suka bukaci tsoron matakan tsaro kan shige da fice bayan harin da aka yi wa wasu jami'an tsaro na National Guard guda biyu a makon da ya gabata a birnin Washington DC. To a ƙarshen labaran duniyar kenan. kamar da lama sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zan barin ku da sauran shirshirin namu farawa da sharhin bayan labarai. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake sadu a cikin shirmu na sharhin bayan labarai wanda ni tayar amin zan karanta. A cikin shirmu na yau za mu yi magana dangane da shin gaskiya ne hamshi kasar isra'ila tana fama da karancin sojoji a dukkanin rassan sojojin kasar kamfanin dillancin labaran pars today na kasar iran ya bayyana cewa gwamnatin hamshi kasar isra'ila a karon farko a hukumance ta ba da sanarwar cewa tana fama da karancin sojoji a dukkanin rassan sojojin kasar kuma wannan babbar barazana ce kuma hatsari ne ga samuwar kasar kai tsaye. Tambaya ta farko ita ce menene alamar karancin sojoji a cikin rundunonin sojojin hamji kasar Isra'ila. Sanarwar ma'aikatar yakin hamji kasar Isra'ila dangane da wannan ita ce ta bayyana cewa tana fama da karancin sojoji kimanin dubu da ɗari uku a dukkanin rassan sojojin kasar kama daga ƙananan sojoji har zuwa manya-manya bayanin ya ƙara da cewa ma'aikatar tana fama da karancin sojoji masu mukaman kanar har guda 300 a cikin rundunoninta gaba daya har ila yau rahoton ya kara da cewa kashi 30 cikin 100 na kwamandojin sojojin kasar masu manya-manyan mukamai za su yi ritaya a shekara mai zuwa sannan wasu kashi 30 cikin 100 na sojojin kota kwana da kuma wa'anda suke aiki na dindindin a cikin sojojin kasar su ma za su yi ritaya ba za su sake dawa cikin sojojin haramtacci kasar ba rahoton ya kara da cewa kashi 37 cikin ɗari na sojojin suna son ci gaba da aikinsu a rundunoninta wanda ya nuna cewa adadin ya kara yin ƙasa idan an kwatanta da shekara ta 2018 wanda ya kai kashi 58 cikin ɗari. sannan tambaya ta gaba ita ce menene dalilan da suka kawo karancin sojoji a cikin rundunonin sojojin hamshin kasar isra'ila masu nazari sun bayyana cewa matsalar karancin sojoji a hamshin kasar isra'ila yana komawa ne daga asali zuwa ga matsalolin tsaro da kuma tattalin arziki yaƙi mai tsawo musamman a cikin shekaru biyu da suka gabata wato daga shekara ta 2023 zuwa farkon wannan shekaran daga jiya mai tsanani daga jiya mai tsanani ya rage kudin sojojin da kuma iyalansu na ci gaba da wannan aikin. a cikin rahoton da ma'aikatar yakin hamdar kasar isra'ila ta fitar ta bayyana cewa kashi 70 cikin 100 na matsalolin da sojojin haramci kasar isra'ila suke fuskanta sun hada da tsawon yakin da suka kotsa cikinsa a shekarun da suka gabata wanda ya wuce lokacin da ya kamata su yi banda haka a cikin shekaru biyu da suka gabata yakin ya tsananta kuma ya yi tsawo ta yadda sojojin da iyalansu sun kasa haƙuri fiye da haka a ɓangaren tattalin arziki kuma tsadar rayuwa a cikin ƙasar ya kai ga sojoji da kuma iyalansu sun ga cewa shiga harkar kasuwanci ne kawai zai fidda su daga matsalolin tattalin arziki da suka shiga musamman bayan yakin shekaru biyu da suka gabata don haka albashin da suke samu a aikin soje ya yi kaɗan sosai ta yadda ba za su iya kwatanta shi da wasu ayyuka wanda ba aikin soje ba sannan tambaya ta gaba ita ce karancin sojoji a cikin rundunonin hamdu kasar isra'ila zuwa ga me yake nunawa wannan a fili yake kuma hatta a cikin rahoton da ma'aikatar yakin ta fitar ta yi nuni ga wannan al'amarin inda take cewa matsalar karancin sojoji a rundunonin hamdi kasar isra'ila ya kai ga barazana ga tsarin tsaro a cikin gida na kasar kuma dole ne gwamnatin kasar ta ɗauki matakan da suka dace don magance wannan matsalar da gaggawa ta kuma ƙara da cewa ritayar kashi 30 cikin 100 na kwamandojin sojojin kasar yana nuni zuwa ga matsalolin gudanarwa a cikin runonin sojojin kasar da kuma matsalolin horar da sabbin sojoji masana dai suna ganin wannan matsalar tana iya zama barazana ga hanji kasar isra'ila musamman idan ta sake shiga yaƙi da ƙungiyoyi da kuma ƙasashe masu gwagwarmaya da ita a yankin asiya ta kudu kuma idan har ya faru raunin sojojin amurka isra'ila zai bayyana a fili a duk wani yakin da za ta shiga nan gaba a yankin masu sauraro ƙarshen sharhin ban labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis hudu ga watan disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan jimada thani na shekara 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau hudu ga watan disamban shekara ta 1952 kasashen amurka birtaniya da kuma faransa sa gudanar da wani zama a tsibirin bamuda wanda ke cikin tekun atlantic da suka tattauna akan batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa tsakaninsu ta fuskacin siyasar duniya da tattalin arziki da kuma tsaro baya ga kuma sun tattauna batun yadda za su fuskanci tare da soviet wadda a lokacin take rike da birnin berlin na gabashin kasar jamus bayan da suka yi wa tandar kasar jamus din bayan yakin duniya na biyu inda kasashen amurka birtaniya da kuma faransa suka mamaye yammacin kasar ta jamus yayin da kuma tare da soviet ta mamaye gabashin kasar da hakan ya hada har da birnin berlin sakamakon yadda ake ta samun sabani da kai rana tsakanin tare da soviet da kuma kasashen amurka da birtaniya game da faransa kan da za ta fitar da ikon birnin berlin wannan ya sanya sojin tarayyar soviet a cikin shekara ta 1961 sa gina katanga wadda ta raba gabashin jamus da kuma yammacin kasar inda suka ci gaba da iko da gabashin kasar jamus wanda hakan ya hada da birnin berlin yadda su kuma kasashen turai na yamma suka mamaye yammacin kasar jamus tare da ci gaba da iko da yankin na tsawon shekaru masu ware ko kun san cewa shekaru 661 suka gabata a rana irin ta yau muhammad bin jalaluddin make amuli wanda ya fi shahara da shahidul awal ya shahada an haifi amuli a shekara ta 734 hijira kamariya a yankin jabal amil da ke kudancin kasar labanan sa malamai addini ne saboda haka ya samu kyakkyawar tarbiyya a wurin su da kuma koyarwa ta addini sannan kuma ya shiga neman karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka hada da shah mufid bayan karatu mai zurfi kuma ya shiga karantarwa game da wallafe-wallafe na littafai da ƙarshe dai shehul amuli yana ɗan shekaru 52 a duniya makiyansa suka haɗa shi da hukumomi na lokacin sa kashe shi a rana irin ta yau saboda ra'ayinsa wanda ya sabawa nasu masu rarai ko san cewa shekaru 169 sa gabata a rana irin ta yau kuɗi ga watan disamban shekara ta 1856 sojin burtaniya suka kai hari a khark da kuma bushahar bayan kwace harat da iran ta yi a lokacin da ingila ta shiga yakin crimea a nahiyar turai a shekarar 1856 sarki nasiruddin shah gajar ya yi amfani da damar shigar ingila a cikin yankin crimea ya kwaci iko da harad a ranar 1 ga watan nuwamban shekara ta 1856 daga lokacin da kuma gwamnatin burtaniya ta shelanta yaƙi a kan iran a rana irin ta yau sannan kuma jiragen yakin burtaniya guda takwas suka kai hari a tashar jiragen ruwa da take tsibirai na kasar iran da ke gabar tekun farisa a ranar 4 ga watan disamba a sakamakon haka ne a ƙarshen shekara sojan burtaniya suka kwace tsibirin kar da kuma tashar jiragen ruwa ta bushahar kuma a watan janairun shekara ta 1857 sojan burtaniya da india suka shiga cikin kasar iran duk da cewa ana ci gaba da gwabza yaƙi a yankin crimea a cikin wannan halin ne sojan burtaniya suka sauka a kusa da khurram shahar sannan kuma sa kwace iko da hawaz da ke kudancin kasar iran nasiruddin sha wanda a lokacin ya ji tsoron sakamakon abin da zai biyo baya idan ya ɗauki matakin shiga yaƙi ga dangadan da birtaniya sai ya aike da wakilai zuwa paris sannan kuma ya nemi a shiga tsakani da faransa ta shiga cikin wannan batu a sakamakon haka aka kwallo yarjejeniya a ranar 4 ga watan maris na shekara ta 1857 mai suna yarjejeniyar paris da kuma gwamnatin iran ta yi alkawalin cewa daga harad za ta fice baki daya sannan kuma sojin burtaniya su fice daga yankunan da suka mamaye a cikin kasar iran sannan kuma daga wannan lokaci ne afghanistan ta raba gari da kasar iran gaba daya sannan kuma afghanistan din ta koma ƙarƙashin ikon burtaniya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da sa gabata a rana irin ta yau hudu ga watan disamban shekara ta 1952 aka gudanar da wani taro na bangarori uku na amurka ingila da faransa dangane da yadda za su fuskanci irin matsalolin da aka fuskanta bayan yakin duniya na biyu musamman ma dai yadda tarayyar soviet ta yi ruwa ta tsaki wajen kwace wasu yankuna da suke gabashin kasar jamus آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mu koyi harshen farasanci inda a yau da Allah za mu shiga cikin darasi na 157 idan masu saurari ba su manta ba a shirin da ya gabata an ji tattaunawa da tawakana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da rayuwar imam khomeini da garin da aka haife shi da kuma yadda ya fara karatunsa na share fage da dala a yau za a ji ci gaban wannan tattaunawa domin jin irin gugurmi da marigayi imam khomeini ya yi wadda ta kai ga faduwar sarki sha to amma kafin wannan lokaci sai an fara da sauraron kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. Ba توجه bisa la'akari da Sohbat ha. maganganu Rohani. malamin addini ruhaniyun. malaman addini fa'ol mai himma خوش mai kwazo حوزه elmiye. cibiyar ilimi قم birnin قم tahsil. karatu ishan su Nazde. wajen asatid. malamai ilm ilimi ulume islami ilmomin musulunci u faro gereft shi ya koya doron lokaci javani na ƙuruciya daraje mataki ijtihad fitar da ilmomin addini u resid shi ya kai on zaman wancan lokacin وضعیت یعنی چگونه یا آن سالها چنگ شکرن حاکم سرکی او تحت فشار گذاشت شی یا مثلا با مجلس ورن زما مذهبی نه ادینی او تعطیل کرد شی یا دکتر او ممنوع کرد شی یا هنا تدریس کویروا امور دینی لمران الدینی مدرسه مکرانتا لابد با مکوا مردم متانی آگاهی زیاد وای و میوا اسلام الدین مسلمچی آنها نداشتند سو بزرگ بابا روشن شدن بیانه حقایق جمع حقیقه تلاش کوکری آنها تلاش کردند سو سنی کوکری علاوه بر بگو دکاری سخنرانی لچه آثار روبوچه روبوچه ارزشمند میکیمه در زمینه ابنگرن معرفی یم بیانی افشا تونوا سیاست ها جمعین سیاست او تعلیف کرد شی یا ولپا قیام بوره پانزده خورداد بیر گوتن خورداد آن شکل گرفت یا وکانا در زمان الوکچن حکومت گمنتی آن رخ داد شی یا ابکو به دنبال تهنگر بن بین سرکوبگرانه تا رژیم گمنتی شاه سرکی او بازداشت شد شی انکامش در پی آن سکمکان هکن آن به وقوع پیوست شی یا وکانا او مخالف بود شی ینا ساباوه سلطه شمپیده ایکو دشمنان مکیا راه را باز می کرد یه نابود قوپا مبارزه پیتو نه پیتو در قوپا آگاهی ویر دکی بیداری پدکروا او گشود شی یا بوده madalla yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa da tawakana tsakanin muhammad da wakinsa ramin dangane da gwagwarmayar da margayi imam امام خمینی a wancan lokacin ramin با توجه به صحبتهای تو امام خمینی از روحانیون فعال و خوشسوق حوزه علمیه قم بود بله ایشان نزد اساتید بزرگ مانند آقا میرزا علی ادیب تهرانی و آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی علوم اسلامی را فرا گرفت و در دوران جوانی به درجه اجتهاد رسید. در آن زمان وضعیت ایران چگونه بود؟ در آن سالها رضاخان بر ایران حاکم بود. او روحانیان را تحت فشار گذاشت، مجالس مذهبی را تعطیل و تدریس امور دینی را در مدارس ممنوع کرد. پس لابد مردم ایران آگاهی زیادی درباره اسلام نداشتند البته روحانیون بزرگی مثل آیت الله مدرس و امام خمینی برای روشن شدن حقایق بسیار تلاش کردند امام خمینی چه تلاش هایی کرد؟ امام خمینی علاوه بر سخنرانی آثار ارزشمندی را در زمینه معرفی اسلام و افشای سیاست های رضاخان تعلیف کرد. قیام پانزده خورداد چگونه شکل گرفت؟ این قیام در زمان حکومت محمد رضا پهلوی رخ داد. به دنبال سخنرانی های امام خمینی درباره سیاست های سرکوبگرانه رژیم شاه ایشان بازداشت شد و در پی آن قیام پانزده خورداد به وقوع پیوست. چرا امام با سیاست های شاه مخالف بود؟ چون این سیاست ها راه را برای سلطه دشمنان بر ایران باز می کرد. پس امام با مبارزات خود درهای آگاهی و بیداری را بر مردم گشود. محمدی از قیام تو شد قیام ما ای امام ما ای امام ما ای امام ما ای امام ما to madalla با توجه به صحبتهای تو امام خمینی از روحانیون فعال و خوشسوق حوزه علمی قوم بود رامین بسا لعکری دا مگنگنن که امام خمینی یا کسان چه دینه دکت کن معلمان چی بیر علمی تو قم بله ایشان نزد اساتید بزرگ مانند آقا میرزا علی ادیب تهرانی و آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی علوم اسلامی را فرا گرفت و در دوران جوانی به درجه اجتهاد رسید. ای shi کراتون علمین ادین ilimin addinin musulunci من wurin manyan malamai kamar su علی mirza تهرانی در Hajj Sheikh Abdulkarim Ha'iri Yazdi ya kai ga mataki na mai fitar da hukunce در آن زمان وضعیت ایران چگونه بود؟ یا یا یعنی ایران یک چی اوان لوکچی در آن سالها رضاخان بر ایران حاکم بود. او روحانیان را تحت فشار گذاشت، مجالس مذهبی را تعطیل و تدریس امور دینی را در مدارس ممنوع کرد. a wancan lokacin Rizahan Khan ne sarki a Iran shi ya matsa lamba akan malaman addini ya rufe wuraren tarukan addini hakanan kuma ya hana koyar da duk wani lamari na addinin musulunci a makarantu. پس لابد مردم ایران آگاهی زیادی درباره اسلام نداشتند. کنان لله متنی دیوا ایران اوانچن لوکچن باسد da masaniya sosai kan addinin musulunci. البته روحانیون بزرگی مثل آیت الله مدرس و امام خمینی برای روشن شدن حقایق بسیار تلاش کردند. کده که من یم علمان الدینه کمر آیت الله مدرس دا امام خمینی سنگی کوکری متقه و جنبه نام متنه گسکیا امام خمینی چه تلاش هایی کرد؟ وان ایرون کوکری نه امام خمینی امام خمینی علاوه بر سخنرانی آثار ارزشمندی را در زمینه معرفی اسلام و افشای سیاستهای رضاخان تعلیف کرد. بایگا لچوچی امام خمینی یای yi و وجن wajen کور ور musulunci da تونا tuna سیاسر siyasar قیام پانزده خرداد چگونه شکل گرفت؟ یایا بوران شاید برگوتن watan خرداد ی کسنچه این قیام در زمان حکومت محمد رضا پهلوی رخ داد. به دنبال سخنرانی های امام خمینی درباره سیاست های سرکوبگرانه رژیم شاه ایشان بازداشت شد و در پی آن قیام پانزده خورداد به وقوع پیوست. ونم بوره یک سنچینی الو چنگ ملکن محمد رزا پهلوی انکام امام خمینی سبوده دا کن سیاست دنیا دا گمنتی تشا تکیی اوانچن لو کچی سکم کن حکا اکی بورن شای 15 و چرا امام با سیاست های شاه مخالف بود؟ میسنیا امام خمینی برده دا سیاست شابه. چون این سیاست ها راه را برای سلطه دشمنان بر ایران باز می کرد. اونن ونن سیاست ta buɗe امام makiya hanyar shimfiɗa ایران پس امام با مبارزات خود درهای آگاهی و بیداری را بر مردم گشود. کنن امام ta hanyar mayasa ya buɗe ma mutane ƙofofin faɗaka da farkawa daga barci. kuma da an ji da wannan tattaunawa ta wakana tsakanin muhammad da kuma abokin ramin dangane da irin gwagwarmayar da margayi imam khomeini ya yi da gwamnatin sarki sha a wancan lokaci wanda daga bisani sarki sha bayan da ya kasa jurewa lacoci da marigayi imam khomeini yake yi na kalubalantar gwamnatinsa ya sa aka kama shi wanda kuma hakan ne ya jawo miƙewar mutane a ranar goma sha biyar ga watan hordad daga bisani kuma hakan ya zama ƙarshen gwamnatin sarki sha idan allah ya kai mu a shiri na gaba za a je mu ɗauki da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama siyan ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a turbin mu a shiri na gaba. گذشت زنده جان در ره ادب لب زدم نام تو پایه ستم پشت انعام گشته از سخن kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a saurare Assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kide kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda shan mai kawo muku kiɗe kide da wake-wake daban-daban da aka yi a nan kasar Iran da mun samun nishaɗi da kuma kayatarwa. Ta yau shirin namu ba ta bata lokaci ba ga gaito muku Muhammad Rida Mubtala wani wacce mawaƙi a nan kasar Iran. Ko kuma inda zai gabatar mana da waka da ya tanadar mana a cikin shirin da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. To da yake masu iya magana na cewa waka baki mai tafi daɗi ga fili ga mai doki. ai saurare lafiya. خدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه شمس و قمر میزنم موجیزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ تیلا میشود عطر شفا آمده است نغمه نخاره آمد از چشمه فواره قبله هفتم ریزا حجت هشتم ریزا قبله هفتم ریزا قبله هفتم ریزا حجت هشتم ریزا قبله هفتم ریزا ریزا صدها امید آزادش کن آقا در صبح این منم مولا آهوی تنها که جز به لطفت نرسد نفس به تکرار عشقی عطا کن که دل من بگیرد نوری عطا کن که شب پایان بگیرد یا علی نه موسر To madalla kun saurari waka daga bakin wato Muhammad Rida Mubtala ne wani wata mawaki a nan kasar Iran inda ya baje mana kolin ɗaya da cin waƙoƙin da ya gabatar domin samun nishaɗi ga masu mu da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka da ya gabatar. To bari in koma gefe in jalin zamun shirin domin sake haɗa ku da shi ya karkare ɗaya wakar da ya yi mana amma kafin wannan lokacin amma don waɗanda suka taimaka shi na kammala ni ma dugun shi daga cewa ma lafiya mana gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato wwwhostv 1ng a huta lafiya. بار کهکشانت را تمام جاده را رفتم غباری از سواری نیست بیابان تا بیابان جستم رد نشان در آسمان رنگین کمانت را کوهن شد انتظار اما به شوق تازه با شد تمام جسم و جان لب شد که بوسه آستان ملامت گر کنی این خطره ناچیز را شاید که چون ابری بگردم کوچه های آسمانت را الا ای آخرین منجی به پیچ از شرق آدینت و دنبال تو میگردم نمیابم نشانت را fikihu. Masu saurare saurare ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na iran ayatullah said ali hamna'i allah ya kara masa yadda kuma a cikin shirinmu na yau za mu fara bayani ne kan hukuncin amsa sallama a cikin sallah sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya menene ra'ayinku game da mayar da sallama a cikin sallah wacce sallamar bata kasance cikin sigar salam wato amincin allah ya tabbata a gare ku ba amsa baya halatta a mayar da sallama idan mutum ya kasance a cikin sallah ne amma idan ba a lokacin sallah ba ne a bisa itiyadi mutum ya mayar da sallamar idan ta kasance kalmar baki ce kuma a al'ada tana matsayin sallama ce tambaya shin wajibi ne a amsa sallamar yara maza da mata amsa wajibi ne a mayar da sallamar yara da suka kai matsayin bambanci tsakanin al'amura mazansu da matansu kamar yadda ya wajaba a mayar da sallamar manyan mutane maza da mata tambaya idan mutum ya ji sallama amma bai mayar da ita ba saboda shagaltuwa ko wani dalili na daban har ta kai ga jinkiri kaɗan shin ya waje ba mayar da wannan sallaman bayan haka amsa idan jinkirin ya kasance gwargwadon da ba za a ɗauki kalmar da aka furta a matsayin amsa sallamar da aka yi masa ba ne to ba wajibi ba ne tambaya idan mutum ya yi sallama ga jama'a yana mai cewa salamu alaikum jami'an kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa sallamar yana cikin sallah ko shin amsa wannan sallaman ta wajaba a kansa ko da sauran mutanen sun amsa amsa babu buƙatar mai sallah ya hanzarta amsa sallamar idan ya kasance waninsa ya amsa sallamar tambaya idan mutum ya yi sallama sau da yawa a lokaci guda ko kuma ya yi sallama ga mutane da yawa shin ya isar amsa sallamar daga mutum guda ga dukkaninsu amsa a farkon sallamar amsa sallama ɗaya ta wadatar a sallama ta biyu amsa sallama ɗaya ta wadatar kuma da sigar jam'i da nufin haɗa dukkaninsu wajen amsa sallamar ta isar tambaya wani mutum yana sallama da kalmar salam maimakon salamu alaikum shin ya waje ba a amsa masa sallamar sa a yayin da ake yin sallah amsa idan ya zama a al'ada sallama ce to ya waje ba a mayar da ita kuma wajibi ne bisa ikiyaɗi mayar da sallamar ta hanyar da ta kunshi lafazin assalamu alaikum da farko kamar faɗin salamu alaikum ko assalamu alaikum Bayan halitta a ce 'Alaikum salam' yanzu kuma za mu fara bayani ne kan batun kokonto a cikin sallah da hukunce sa tambaya idan wani ya kasance a cikin raka'a ta uku na sallah sai ya yi kokonto shin ya alkunuti ko bai yi ba menene hukuncinsa shin zai cika sallar ne ko kuwa ya yanke ci gaba da sallar daga lokacin bijirowar kokonta amsa kokwanton da aka ambata ba a yin la'akari da shi kuma sallah ingantacciya ce kuma babu wani abu akan mutum a wannan lamarin tambaya shin ana la'akari da shakku a sallolin nafila a abin da ba raka'o'i ba ne kamar mutum ya yi shakka shin sujada ɗaya ya yi ko biyu amsa hukuncin shakka kan lafuza da ayyuka na siffar na sallar nafila daidai yake da hukuncin shakka a sallar wajibi da za a kula da shi idan ba a wuce wajen ba amma idan an wuce wurin to ba a kula shi tambaya mutumin da yake yawan shakka ba zai kula da shakkarsa ba amma menene hukuncinsa idan shakkun ya zo masa ne a lokacin sallah amsa aikinsa shine kudurta cewa ya aikata abin da yake shakkar yi sai dai idan lamarin ya kai ga bacin sallah to sai ya kudurta rashin yin shakkar babu bambanci a wannan lamari tsakanin rako'o'i da ayyuka da kalmomi tambaya idan mutum ya gane bayan shekaru da yawa ayyukansa na ibadu batattu ne ko kuma ya yi shakkar hakan menene hukuncinsa amsa ba a la'akari da shakku bayan aiki kuma yayin da ya samu tabbacin ayyukansa watattu ne to wajibi ne ya ramako ga abubuwan da suke buƙatar ramakonsu tambaya idan mutum ya yi wasu shashin ayyukan sallah ba a su ba bisa rafkanuwa ko kuma kallonsa ya koma kan wani wuri a cikin sallah ko ya yi magana bisa mantuwa shin sallarsa ta ɓaci ko bata ɓaci ba menene wajibin da ya hau kansa amsa ayyukan mantuwa a cikin sallah ba su ɓata sallah na'am a wasu lokuta suna buƙatar yin sujadar mantuwa ko wasu hukunce-hukunce sai dai idan ya ƙara ko ya rage wani rukuni da yake ginshikin sallah ko ya aikata abin da zai shafe siffar sallah to sallah ta ɓaci tambaya idan mutum ya manta raka'a ta sallarsa sannan ya tuna a raka'ar gaba misali mutum yana zaton raka'ar farko ta sallarsa ita ce raka'a ta biyu sai ya ƙara da raka'a ta uku da ta hudu sannan ya gane cewa ita raka'a ta uku ce menene aikin shari'a da ya hau kansa amsa wajibi ne mutum ya rama raka'ar da ya tauye a sallarsa daga raka'o'i kafin yin sallama sannan ya sallama fita daga sallah a cikin wannan hali tun da ya bar tashahud na farilla a wurinta to dole ne ya sujjadar mantuwa guda biyu saboda shahud da ya manta kuma itiyadi ya rama shahud din da ya manta kafin sujjadar mantuwa guda biyu idan kuma ya yi sallama a raka'a ta uku yana zaton yana cikin raka'ar ƙarshe ce to a bisa itiyaɗi wajibi ne ya yi sujjadar mantuwa biyu da suka rage kuma wajibi ne ya yi su bayan ramakon tashahud tambaya ta yaya mutum zai iya tantance adadin raka'o'in sallar itiyaɗi da yake kansa daga kasancewarta raka'a ɗaya ce ko raka'o'i biyu ne amsa adadin raka'o'in sallar itiyadi gwargwadon ragin da yake tsammani ne a cikin sallah idan ya kasance ya yi shakka ce tsakanin raka'a biyu zuwa hudu to wajibi ne ya yi raka'o'i biyu na sallar itiyadi idan kuma shakkar ta kasance tsakanin raka'a uku zuwa hudu to wajibi ne yin sallar itiyadi raka'a ɗaya a tsaye ko raka'o'i biyu a zaune tambaya shin sujjadar mantuwa tana wajaba ne idan an karanta kalma daga zikirin sallah ko daga ayar alkur'ani ko daga addu'ar kunuti ba daidai ba bisa mantuwa amsa a'a ba wajibi ba ne yanzu kuma za mu fara bayanin hukunce-hukuncen ramakon sallah ne kamar haka tambaya har sai da na kai shekaru goma sha bakwai ban san batun mafarki da mani zai fito ba da kuma yin wanka da makamantansu ban taɓa jin wani abu daga wurin kowa ba game da waɗannan al'amura kuma ban fahimci ma'anar yin janaba da wajabcin yin wanka ba don haka sallata da azumi na. har zuwa wannan zamani suna da matsala da fatan za a yi mini bayanin ayyukan da suka wajaba a kaina amsa duk sallolin da ake yi a halin janaba to wajibi ne a yi ramakonsu amma azumin da aka yi cikin janaba ba tare da sanin asalin janaba ba waɗannan sun inganta kuma sun wadatar kuma babu batun yin ramakonsu tambaya abun takaici na kasance ina yin mummunar ɗabi'ar nan ta yin wasa da al'aura har mani ya fito saboda jahilci da raunin zuciya sakamakon haka wasu lokuta ba na yin sallah amma ban san takamaiman yawan sallah da ban yi ba kuma barin sallan bai kasance a jere ba a wasu lokutan kan bar sallah ce saboda halin janaba da rashin yin wanka kuma ina zaton na kasance a wannan yanayi tsawon watanni shida kuma yanzu na yanke shawarar ramakon sallah salloli na wannan lokutan shin wajibi ne yin ramakon waɗannan sallolin ko a'a amsa dukkan adadin sallolin ranaku da ka san baka yi ba ko kuma ka yi sallah a halin kana cikin janaba dole ne a kanka ka yi ramakonsu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya gabato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya. labaran wasannin mako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa wasu masu shara wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wanda shin sami mai kawo kamar labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurari sun ci da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma bari shiga cikin kwarar shirin za mu fara yada zango a nahiyar afirka kuma za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta filas ta samu nasarar doki abokiyar karawarta ikorodu united da ci biyu da daya wasa mako na sha hudu da suka buga a filin wasa na muhammad dukkan da ke birnin katsina wannan ne karo na farko da filas din ta samu nasara a wasanni takwas ta buga na baya bayan nan a gasar firimiya ta najeriya filas ta haɗa maki tara kacal a wasanni sha hudu ta buga a bana yayin take ci gaba da zama a kasan tebur Ƙasar morocco inda za a gudanar da gasar cin kofin nahiyar afirka kasa da take kan koriya a yankin arewa maso yammacin nahiyar afirka tana tsakanin tekun atlantika da bahar rum yayin take da al'ummomi akalla miliyan 36.9 birnin rabat birni na bakwai mafi girma a ƙasar shine babban birnin ƙasar, yayin da birnin casablanca ke zama bambam cibiyar tattalin arziki da harkokin kuɗi na ƙasar mai arzikin dabino ƙasar tana da ƙasar gabar teku mai tsawon kilomita 3,500 sannan ta ratsa tsaunukan atlas ga ta kuma a kusa da hamadar sahara morocco tana da wuraren shakatawa a bakin tekun bahar rum da kuma na atlantika da tsaunuka na hamada da wurare masu dausayi da shuke-shuke da kuma jigayi gasar cin kofin afirka ta biyar wadda kasar za ta karɓi bakunci a karo na biyu harka ce ta wasa da kasar ke ɗauka da mahimmanci sosai a jamhuriyar kamaru an sake zaɓar samuel eto a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar fesfoot duk da ƙin amincewa da ma'aikatar wasanni ta kasar ta yi an sake zaɓar eto ne wanda shine tsohon kaftin ɗin ƙungiyar indomitable lion a wani wa'adi na tsawon shekaru hudu a ƙasa a ƙasa da shekaru hudu bayan ya hau kan garagar uh, shugabancin hukumar sai dai ma'aikatar wasanni ta ƙasar ta nuna matukar adawa da zaben wanda ta nuna shi a matsayin wanda bai dace ba a ta ɓangaren hukumar ta facebook ta sake nananta cewa haukin fifa sun haramta duk wani tsoma na siyasa a jan harkokin wasanni zaben ya gudana ne a gaban wakilan fifa da e, da caf wanda suka kasance a wurin don sa ido kan tsarin da kuma tabbatar da bin ka'idoji tun daga wa'adinsa na farko samuel eto ya fuskanci suka mai yawa game da yadda yake tafiyar da harkokin kwallon kafa na kamaru musamman gazawar tawagar kasar na cancantar shiga cin kofin duniya na shekara ta 2026 da kuma takaddama da matar game da zabar wato kocin 'yan wasan kasar na indomitable lions a gefe guda kuma an tubi umar yunus sulmi shirya kan wasanni a garin johnson plateau da ke tare da nigeria domin jin ta bakinsa game da yadda harkokin wasanni ke gudana a nahiyar afirka da kuma abin da ke cewa gazawan najeriya zuwa gasar cin kofin duniya da za a buga a shekara mai zuwa bai zo min da mamaki ba saboda dalilai da dama daga cikinsu akwai sakaci da najeriya ta yi a wasannin neman cancanta buga wannan gasa tun farko Wato a wannan gasa ta bambanta da na baya. Duk da dai na bayan ma a shekarar biyu Najeriya bata samu halartar zuwa ba, to a hakan ma ƙasashe biyar ne aka ba su dama su halatta daga Afirka wato gurabe biyar. Najeriya bata samu dama ba saboda an hana ta zuwa ƙasar da suka kakkara da ita sun buge ta sun doke ta. to wannan karan an ba najeriya wato afirka gurabe tara kai tsaye da kuma na kila wakala na goma na goman ƙasar da ta samu nasarar fita daga afirka bayan an buga wasu wasanni na daban to za ta je ta buga da wasu kasashe da suka fito daga wasu nahiyoyi domin ganin an samu wacce za ta cike wannan gurbi da hukumar kwallon kafa ta duniya take bukata muna fatan Demokradiyyar Congo wacce ta doke Najeriya za ta cike wannan gurbin domin ci gaban Afirka ne. Idan muka dawo batun Najeriya to tun farko ta yi sakaci tun wasannin rukuni bata fito ba aka zo aka yi wasu gyare-gyare ta samu dama nan ma bata samu ta fito ba. To wannan matsala ba yau ta fara ba gaskiya matsala ce da daɗaɗɗiya domin kuwa hukumar ƙwallon ƙafa ta najeriya kamar bata shirya wajen gudanar da harkokin ƙwallon ƙafa yadda ya kamata ba yanzu batun ƙwallon ƙafa ya wuce a ce batun ƙungiyar ƙwallon ƙafa babba ta ƙasa kawai ake mayar da hankali a kai ko da ko ana mayar da hankalin yadda ya kamata a da can za ka samu ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasa wato age group a team kamar eh, under 17 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai 'yan ƙasa da shekaru ashirin 'yan ƙasa da shekaru ashirin da daya 'yan ƙasa da shekaru ashirin da uku dukkaninsu suna da karsashi a najeriya yadda ya kamata amma yanzu ka duba zaka ga duka gasannin da ake zuwa na duniya wani ma zaka samu ba ma na duniya ba na matakin afirka najeriya ba ta wani taɓuka wani abin ku zo mu gani wasu ma gasannin ba ta iya halatta alal misali yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai najeriya zakara ce ta lashe wannan gasar sau da yawa a baya amma yanzu abin takaici sai ga ana bugawa babu najeriya in ma ta je a fitar da ita a zagaye na farko to kaga wannan ba karamin illa aka yi wa a tsarin kwallon kafa a najeriya ba sannan batun maganar league league da ita ma wato wannan batun shi ma ba a ɗauke shi da wani muhimmanci cancan ba akwai cin hanci da rashawa akwai son zuciya a lig din sai ka ga club din da ya kamata a ce sun ci wasa saboda ba a gida suke ba an take su an danne su da karfin tsiya wannan da matsala ce kuma ta ci gaba da cutar da kwallon kafar najeriya sai kuma uwa uba sauye-sauyen kocin najeriya an kasa samun dama a ba najeriya dama ta samu koci wanda zai samu alkibla da daddiya ingantacciya ya ɗora 'yan wasan domin ya fahimce su su su fahimce shi ya gini mai kyau domin in aka tinkaruwa ta gasa a je a'a mu mun fi buƙatar wato ƙwaya-ƙwaya a yi abu cikin gaggawa koci da ya zo idan bai ba da abin da ake bukata a wannan lokacin ba sai a kore shi a kawo sabo shi kuma in ya zo ya fara neman sababbin 'yan wasa da zai gini da su da zai gina ingantacciyar ƙungiya kaga haka ya shafi najeriya in zaka kalli ƙwallon ƙafan najeriya yanzu za ka ga cewa sun fi dogaro akan wani tauraro a cikinsu ko wasu taurari a cikinsu a maimakon ya zama sun dogara da kansu gaba ɗaya a matsayin ƙungiya suna damuwa da individual brilliance ne ana misali a wasannin da aka bubbuga a baya-bayan nan a victor osimhen shine ya tabbatar da najeriya ya tabbatar wa najeriya kitse a wuta saboda me saboda shi tauraro ne kowa ya riga da ya san shi to amma za ka ga sauran gaskiya kasanto cewa ba a fahimci juna yadda ya kamata ba sai ka ga ba ƙungiyar ba ta tafiya yadda ya kamata ba ta iya kai harharen da ya kamata ba ta iya kare harharen da ake kawo mata yadda ya kamata kafin ka hankali ka ga an jefa mata kwallo an yi waje da ita. to madalla a gaida umar yunus game da wannan gudunmawa da ya bayar yanzu kuma bamu mu leka yankin asiya inda zamu leka kasar iran kafin mu shiga cikin gwanin shirin bari mu kawo muku sakamakon wasannin da aka buga na gasar firimiya leagues ta kasar iran a ranar juma'a ta gabata ne kungiyar kwallon kafa ta pekan ta lallasa melbourne da ci ɗaya da babu sai kuma shan azar kazbin ta sha kashi a hannun fesfolis da ci biyu da ɗaya sai zuwa han da khair obad sun tashi ɗaya da ɗaya can jaras kunnen doki sai kuma na asabar tarakto ta yallasa cadar radikan da ci uku da ɗaya sai kuma aluminium arak ta yi kunnen doki da fajis fosi iran za ta kaurace ma taron fasalta kasashen da za su halarci gasar cin kofin duniya na shekarar 2026 rahotanni sun bayyana cewa hukumar kwallon kafa ta kasar iran ta sanar da cewa za ta kaurace wa taron da za a yi a makon gobe a birnin washington bayan da kasar amurka ta yarda ta ba da shaidar izinin shiga kasar ga wasu daga cikin wakilan iran kakakin hukumar kwallon kafa ta kasar iran ya ce mun riga sanarwa da hukumar kwallon kafa duniya fifa cewa wannan matakin ba shi da wata alaka da wasanni kuma wakilan kasar iran din ba su halarci gasar kofin duniya ba wannan ya zo ne bayan da hukumar kwallon kafa ta iran ta sanar da cewa amurka ta hana wasu daga cikin jami'an ta bisa visa shiga amurka ciki har shugaban hukumar mahadi taj to yanzu kamar mu da zango a nahiyar turai inda za ku cewa dan wasan gaban real madrid kilin pepe ya kafa sabon tarihi a gasar zakarun turai a wasan da suka doke abokiyar karawarsu olympiacos da ta kasar girka a wasan mako na biyar tsohon dan wasan na psg da monaco ya zura kwallo hudu rigis a wasan na ranar laraba yayin da real madrid ta samu nasara da ci hudu Mpepe ya kafa tarihin zama na biyu da ya zura kwallo uku a cikin kankanin lokaci a gasar zakaran turai inda ya jefa kwallo uku hat-trick a cikin mintuna shida kaftin din kasar portugal cristiano ronaldo zai iya buga wasan farko na gasar cin kofin duniya mai zuwa bayan da fifa soke hukuncin dakatar da shi daga wasanni an kori ronaldo ne a wasannin gurbin kofin duniya da portugal ta yi da ireland sakamakon dukan da yawa oshe da gwiwar hannu manchester city sun kammala shirin daukan dan wasan nottingham forest Elliot Anderson mai shekara 23 kan dan wasan gaba na Ingila da Crystal Palace Adam. Sunderland sun shirya kokowar daukan dan wasan Lazio da Newcastle matthew Gunduz mai shekara 26 da haihuwa. napoli sun shigar da bukatar su ga manchester united kan yiwuwar daukar dan wasan ingila kobe mino mai shekara 20 da ke taka leda kungiyar dan wasan brazil vincius genius na dabda rataba hannu kan wani sabon ragi da real madrid bayan da ya rage yawan kuɗin da yake son a bashi ragi dan wasa mai shekara 25 da haihuwa zai zo ƙarshe ne a watan yuni shekara 2025 manchester united da ta tuntuɓi wakilan vincius genius kuma watakila manchester city za su fi sahunsu idan dan wasan ya yanke shawarar barin kungiyar ta la liga watakila liverpool ta sayi dan wasan botman antonio sanyo za ta shiga kasuwa don sayan dan wasan na ghana mai shekara 25 da haihuwa tsokacin kocin nottingham forest ange postoglo da kuma tsohon kocin celtic brendan rodgers suna cin waɗanda ake ganin za su maye gurbin kocin leeds united daniel ferg wanda ya ci gaba da fuskantar matsan lamba Nottingham Forest ta kuduri aniyar ci gaba da riƙe ɗan wasan Ingila Elliot Anderson mai shekara 23 da haihuwa kuma zai iya yin watsi da duk wani tayi da za a yi masa a kasuwar siyar da 'yan wasa a watan janairu to masu wurare duka duka iya abin da suka na a cikin shirin ga lokacin a mu ya zama wajibin jani zamu shirin a nan sai a tarima shirin na gaba za a ji mu dauke sabon shirin amma kafin nan a madadin wani sai maka shirin kamar lako ji kamar haka ma da kun ne ga cewa zuma lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. tarbiyyar iyali da saurare salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin 'yan watannin da suka gabata da fatan alajin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma ke zuwa daga rediyon BOH karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da dungurungun ɗinsa yake bayani kan tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci music masararo kada ya gaji har yau dai barka mu duwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali a cikin wannan shiri ma za mu ci gaba da ɗorawa ne kan waccan doguwar hirar da muka yi da shehun malami muhammad salih zare daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mai irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali a su amfana da shi malamin yana yi mana fassarar littafin imam zainal abidin ne dan imam hussein alaihi salam da littafinsa da risalatul huquq wato saƙon haƙoƙi a yau dai malam ya ci gaba da yi mana bayani filla-filla kan haƙoƙin hannaye ba mu gushe ba muna bayani akan haƙƙin hannunka akan ka kai dan adam za mu ci gaba ne dolinka ne ka kiyaye kasancewa duk mutumin da ka cuta ma da hannunka to gobe wannan hannun naka zai tsaya a gaban allah ya nemi haƙƙinsa ya allah wannan bawa da ka rataya ni a jikinsa ya yi amfani da niya ya yi ma wani bawan ka kasafi ya rubuta abin da ba shi kenan ba a dalilin damar da aka shi da ya zama shi ke rubuta takarir a ofishin 'yan sanda ko kuma a ofishin wani mai binciken laifi kowane iri ne ya Allah wannan bawa naka ya yi amfani da ni ya rubuta akan wani bawanka abin da bai yi ba idan kuma kai dan ta'adda ne ko dan sara suka ko abin da ya kama da haka hannunka zai yi shari'a zai yi kararka a wurin allah cewa ya allah wannan bawa naka ya yi amfani da niya ya burma ma wani bawanka wuka a ciki ya rada ma wani bawanka gora a ka ya allah wannan bawa ka da ni ya yi amfani yake tafi jabi rawa na kaza wance ya keta mutuncinta da ni ya amfani ya tsiraita ta da ni ya amfani ya danne ta har ya lalata ta har ya mata fyaɗe hannunka ne zai nemi haƙƙinsa a wurin allah dangance da wannan aiki da ka aikata kafin a zo a haƙƙin wanda shi ka zalinta na hannunka ma baka tsira ba fa innahu bi zalika haƙƙul iqab fi darul akhirah da wannan da wannan shaida ta hannunka kai dan adam za ka cancanci samun azaba mai tsanani gobe a lahira tun a nan duniya ka haɗu da zargi na mutane da aibatawa cewa wane ne ya bata takardun wane ya masa sharri ya masa kaidi don kawai ya faranta ma ubangidansa da ke son ya ga an ɗaura wannan bawan Allah wane ne tun nan duniya za a faɗa za a zarge ka wane ne ya aikata wannan ko wane ne ya kashe wane ko wane ne ya raunata wane ko wane ne ya yi wa wane sata wane ya rusa gidan wane wane ya ƙona gidan wane tun anan duniya sannan ka je lahira ka haɗu da azabar Allah madawwamiya Allah ba zalumi ba ne Allah ya haramta wa zatinsa zalunci sannan ya haramta zalincin juna tsakaninmu da junanmu hadisul qudsi Allah tabaraka ta'ala yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tuzalimu ya ibadi ya ku na ku sani ni na haramta wa kaina in zalunci wani mahaluki kuma na haramta zalunci tsakaninku da juna haramun ne don haka kaf ku zalunci junanku ya ku bayin Allah ya ku bayina madalla muna jan hankulan masu sauraron mu da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon BOH na binin tehran wanda ke karkashin hausa tv malam zai ci gaba da yi mana bayani ne gwari-gwari kan haƙoƙin hannaye ta yadda yare za su amfana allah fa bai yafe haƙƙin wani duk abin da ke tsakaninka da allah ne ta'ala allah yana iya gafarta maka shi amma haƙƙin wani bawa nasa da ka keta haƙƙinsa babu mai yafe maka wannan allah bai yafe maka shi gobe lahira wala allah ka tashi daga cikin waɗanda za a musu warwaso tashin kiyama Allah ya kiyaye wata rana manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin sahabbansa yake cewa Allah ina roƙon a cikin mu karka sa akwai waɗanda za a musu warwasu suka ce amin ya rasulullah sai ce kun san wanda ake cewa wanda aka masa warwasu suka ce mai dukiyar da ya ci bashi aka warwashe dukiyarsa ya tashi bai da kokobo ya ce wannan a duniya kenan amma babban wanda za a so shine mutumin da ya aikata komai na alkhairi a duniya amma sai ya je lahira haƙoƙin mutane da ke kansa aka ɗauki alkhairansa aka ba su aka ɗauki zunubansu aka ɗora masa shi ya taɓe ya halaka wannan shine wanda za babban wanda aka mawarwa so to ka kiyaye kadda hannunka ka jayo abinda za a maka warwaso gobe a lahira ka san duk wanda ka cuta da hannunka to gobe sai Allah ya ɗiban masa haƙƙinsa kaga daga nan bayan nan duniya ka haɗu da kushewar mutane da Allah wadare da Allah tsinansu da ba mu yafi ba to za ka je lahira ka haɗu da azabar Allah madawwamiya falwajib alaika ayyuhal insan an tuwaqqir yadaka biltizam ma amara Allah wajibinka ne dan adam tilashinka ne tilasina ne tilashinku ne tilashinmu ne wajibinmu ne dolinmu ne kai iyakan ka. a wajen kiyaye kima da martaba da daraja da ɗaukakar hannayenka in kana so kana iya ɗaukaka hannayenka su zama masu daraja duniya da lahira ta ina idan har kan lizimta ma hannunka kai ba za ka cuci kowa ba ba za ka taimaka a cuci kowa ba a'a za ka iya ƙoƙarin ka ka taimaka ma bayan Allah ka kubutar da bayan Allah daga haɗari za ka yi amfani da hannuwanka ka ceci wanda ake neman halakawa ka kubutar da wanda ake neman kashewa ka tsirar da shi za ka yi amfani da hannuwanka ka ga cewa ka kubutar da wanda ake son a ɗaure shi akan zalunci ka ceci rayuwar wanda ake so a kashe akan zalunci ka kiyaye jinin wanda ake son zubar da jininsa akan zalunci ka kiyaye alfarmar matar da ake son a keta mata mitinci akan zalunci kai amfani da hannayenka a wajen ba da kariya idan ka yi haka to ka kiyaye haƙƙin gabarka ta hannuwanka za su je lahira a gaban Allah ne maka addu'a suna roƙon Allah shi yalwata maka suna roƙo Allah ya haskaka maka makwancinka suna roƙo Allah ya lullube ka da rahamarsa da jin ƙanyensa suna roƙon Allah ta'ala ya haɗa ka da bayan Allah na gargari sai ka samu kanka gobe a lahira tare da annabin tsira annabin rahama tare da annabawa da mursalai masararo ga dai nan dai malam ya koro bayani a lokacin ba zai bari ba allah ya kai mu shiri na gaba a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga cik Muhammad Saleh Lizare malamin Ahlul Baiti a birnin Yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon da fatan Allah ya kara masa lafiya da karfin gani a madadin radio BOH da ke nan birnin Tehran wanda ke karkashin Hausa TV a nan birnin Tehran inda har ila yau ni alkun da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشع عصار متريم بتدر عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6 ו עד 7 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4 ו לשעה 4 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.